zama na a jihar Kano a tsawon shekara ɗaya da wata ɗaya da kwana da biyu, an samu nasarori masu tarin yawa ba komai ba ne illa irin yanayin yadda na sami jihar muka zauna muka yi nazari a kanta musamman abubuwan da ya shafi harkar lokacin nan harkar zaɓe da harkar yadda kafa gwamnati da kuma manya-manyan matsaloli irin na 'yan daba wanda ya hana ruwa gudu a jiha to hakika mataki na farko da muka yi shi ne magana jawo kowa da kowa ya zo a tafi tare na farko dai abokan aikina, idan yau da 'yan sandan jihar kano ba su yadda da tsari na cewar shi ne zai kawo nasara ba da tafiyar nan duk inda na kai a san a yi yadda aka yi da ba za su yi ba mun jawo ma'aikatanmu 'yan sanda mun nuna musu cewa kada su yi wani abu da zai sa jama'ar da suke wa aiki su zamanto ba su yadda da su ba kada su zalunce su kada su ci su. tun daga ranar da na zo aiki zuwa ranar da zan ba da wannan aiki babu wani ɗan sanda na guda ɗaya wanda aka ce ya rasa ransa ko an jikkata shi gane da sa'in sa tsakaninsu da mutane to wannan ba ƙaramin nasara ba ce ƙarin ƙarawa shine 'yan jaridu abokan tafiyan suka ci gaba da bamu amanar ko meye na alkhairi muka aikata za a fito a yayyata kowa ya ji ya yi aiki da shi ba don komai ba domin a tabbatar da cewa Kano ta kasance jiha da ta fi ina zaman lafiya babu wani society wato wata al'umma a duniya wadda take babu mai aikata laifi wannan ko kasashen turai ka shiga babu inda za a ce babu crime babu laifi kwata-kwata sai dai a yi jajirce a tabbatar da an takaita shi ko da muka zo muka ga 'yan dabar nan su ne suna cikin wani hali Wasun su already ƙwayoyi sun riga sun rikirkita musu kai sai muka ga cewa dan kai ta kama su kana kai su kotu ana belin su suna fitowa ba za a gama wannan abun ba sai muka dawo da hikimar bayan waɗanda muka kama zahiri suna aikata laifi su suka ba mu lagon sunayen mutanen da suka tabbata su ne uwayen gidansu ko kuma tare suke aikatawa tare daga nan idan za ka iya tuna ranar da na je dutsen dala na yi holon sunayen mutane hamsin da takwas cewar waɗannan mutanen su zo hedikwatonmu mu zauna da su mu tattauna mu ga yadda za a yi a raba su da ƙangin domin ita daba idan ka karance ta wata aba ce wadda take kamar wata aba wadda take eh, kamar wani ma gadon faɗan yake To, a kowace tafiya akan samu ƙalubale ba wai gani aiki na ɗan sanda ba ko gwamnati tana da ƙalubalenta. Na farko misali, ka san aiki baya tafiya sai da kuɗi. Kuɗin da za a aiki yakan yi mana ƙaranci yadda za a fita a yi a samo nasarori nan take. To amma alhamdulillahi bayan abubuwan da gwamnatin tarayya take mana gwamnatin jiha ta ci gaba da tallafawa wajen taimaka mana da abubuwan da za mu shiga lungu-lungu sako-sako alal misali kamar akwai wasu boda local gamma kamar yadda na faɗa na cewa ƙalubale wanda suke wa'annan wurare ana samun masu kutse daga kaman katsina ko daga zamfara ko daga plateau ko daga bauchi ko kaduna sukan shigo wayannan local gama irin su rogo ƙaraye kunci har a sauran wurare kamar su mela su ɗauki ɗaya biyu su tafi suna neman fansa to akan haka muka yi zama da mu da sauran jami'an tsaro har da sojoji aka ce ya kamata gwamnatin jihar Kano muka ba ta shawara kuma ta ce ta yarda a kafa kwamiti wato kamar task force wanda za su je a tabbatar aikin su bin wa'annan dazuzzuka suna daƙile wa'annan mutane ba tare da sun zo sun shigo ciki sun yi mana barna ba to wannan task force da aka kafa ya zama zamanto wani catalyst wato abin da ya zama sinadari na kare na kange wannan jiha daga samun wa'annan 'yan kutse su rika mana barna kamar yadda muke ji a sauran jihohi yau a ɗau wancan gobe a kashe wancan to mu jihar Kano ba mu samu wannan dalili ba don haka gwamnatin jihar Kano ta yi rawar gani wajen tsayawa da biyan a haƙoƙin 'yan sanda da sojoji da civil defense da 'yan DSS da muke cikin wannan kungiya wannan kwamiti da ake aikatawa kuma shi yasa kaga Kano Allah ya tsare har yanzu mu dai muna tunƙaho da cewa babu wata jiha a arewa wadda take da zaman lafiya kamar jihar Kano. Akwai batu da aka ji gwamnatin Kano ta fito ta ce ba ka bin umarninta. Me za ka ce akan wannan? To, a waɗannan batutuwa mun ji su a social media ne da ya ƙarara mai girma gwamnan jihar Kano bai fito fili ya ce da ni na ƙibin umarninsa ba. ko a rubuce ko kuma fili da fili abin da muka sani shine a harkar aiki kowa da inda ya fi kwarewa a kai harkar tsaro da harka wadda take akwai al'amura irin na kotu a ciki abu ne wanda yake duk mutumin da yake so ya ci gaba ya kamata ya zamanto yana da taka tsantsan a ciki to taka tsantsan da na yi lokacin da rigingimu irin na sha'anin masarauta ya kutso kai a jihar kano wancan ya tafi kotu wancan ya tafi kotu ita kanta gwamnatin an kai ta kotu ita ma ta kai wasu kotu to a wannan lokacin a matsayin ɗan sanda ba shi da wani hurumi da zai iya ya yanke hukuncin bin umarni bayan magana tana gaban alkali alkalin nan ne kadai zai iya ba da doka wanda yake mu kuma sai mu yi abin da ake kira enforcement mu bi umarnin kotu mu aiwatar da wannan amma idan aka ce ga umarni na executive ga umarni na kotu kuma magana da executive din nan sun je gaban alkali ina ganin kamar an kara mana kai ne don haka lokacin da doko a wayannan hukunce-hukunce umarni na kotu ya zo har kusan kala hudu muka tattara su gaba ɗaya na aika su wajen shugaba na shugaban 'yan sanda na Najeriya domin ya tura ma attorney general na Najeriya domin a bamu shawara cikin waɗannan umarnin da kotu ta bayar wanne ne 'yan sanda za su bi don kasu laifi to wannan shine matakin da muka yi kuma ina tabbatar da cewa ita ma gwamnati ta san da wannan kuma har yanzu akan wannan bakar miki amma maganar ba mu bi umarnin gwamnatin jiha ina ganin ba gaskiya ba ne wasu mutane ne wanda suke neman fada a gwamnati kawai suke zigawa a ce kamar mu 'yan sanda mun kasance ba ma bin doka mu fadan bin doka da oda aka kawo to ya za a ce ba ma bin doka wannan ya nuna kiran kuma rikicin makaranta ya sa ku a cikin tsaka mai wuya babu wata tsaka mai wuya kamar yadda kuka gani ni a gani na karamin abu ne maganar rikicin masarauta idan yau zaka tashi ka zagaya cikin masarautun nan inda aka ce Eh, mai martaba sarki ah, Aminu Ado Bayar yake yana nan a fadarsa kuma akwai 'yan sanda da kyakkyawan tsaro na kada wani ya zo ya cutar da shi haka kuma idan ka tafi gidan dabo ah, za ka tarar da cewa akwai 'yan sanda akwai ma'aikata cikakku na tabbatar da cewa akwai doka da oda kada wani ko mutanen wa'ancin gidan su ma su zo su ce za su cutar da wannan so 'yan sanda ba a tsaka mai yiwuwa suke ba a tsaka mai daɗi suke